Manazarta akan harkokin tsaro a Najeriya sun yi nazari akan shirin nan na samar da doka da za ta halarta kafa wata hukuma ta musamman da za ta tsugunar da tubabbin 'yan ta'adda tare da koya musu sana'o'i domin su koma cikin jama'a wanda tsohon gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam wanda a halin yanzu shine sanata mai wakiltar Yobe ta Gabas ya gabatar a gaban majalisar dattawa kuma tuni ma dai har an riga an yi wa kudurin dokar karatu na farko. Barista Ibrahim Arab lauya ne mai zaman kansa ga abin da ya ce a game da dokar hukuma mai zaman kanta wanda za ta saurari abun ta kowane bangare ta duba shin menene ma matsalar kuma yaya za a yi ta wannan matsalar don taimakawa don a samu zaman lafiya na ƙarshe wannan yaƙi da ake ina so in tabbatar miki duk yadda aka je aka dawo dole sai an komo wannan magana da muke ta sulhu da zaman lafiya da wannan yara ba ni da wani tarihi ko wata masaniya akan wani yaƙi da aka yi a duniya ko kuma wani tawaye ko wani ta'addanci da aka yi a duniya wanda aka dakile shi ba tare da hanyar ta zama a tebur a yi zama a yi sulhu a fahimci menene ya yasa ake yin wannan abu na din kuma wani gyara za a yi wani taimako za a yi don a samu a dakile babu wannan tarihi amerika kwanan nan suka ce za su zauna da afghanistan don a samu zaman lafiya duk kasashen na larabawa idan kika bi za ki ga cewa bayan an buga akan dawo tebur a saurari wayannan mutane hadda yafiya a ciki hadda yafiya a ciki banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya suna akan yafiya irin Mandela wannan yafiyar kuma ita ta gina harsashin zaman lafiya South Africa saboda haka dan me mu ma ma masu a yafe mana ne shi ma dai mai nazari a harkokin yau da kullum kuma kwararre a diplomasiyar ƙasa da ƙasa Muhammad Ishaq Usman ya tsokaci akan batun yana mai cewa cewa duk wata ƙasa da ta riga ta rika a duniya ko wani tsari da ya rika ya rika a duniya ba inda aka taɓa cewa a zauna ai sulhu da ɗan ta'adda saboda baka sulhu da mutumin da bai da amana baka sulhu da mutumin da bai da tausayi baka sulhu da mutumin da bai san darajar rai da dukiya da zaman lafiya ba ya fito ya kauce ma hanya to dole a fito a dawo da shi kan hanya ya za a dawo da shi kan hanya to hanyoyi ne guda biyu hajiya da farko akwai lalama idan ta ki najeriya tana da ƙarfin sojin da ba dan ta'adda ba ko ɗan ne ya sako da rundunoninsa ina tabbatar miki a yadda rundunar sojan Najeriya a baya ta jajirce ta nuna gwaninta tun daga yakin basasa ƙasar nan da sauran yaƙe-yaƙe da aka yi a yankin nan na wato ainihin Afirka ta yamma da sauransu ina tabbatar miki idan har da gaske aniya da kishin ƙasa da san kai da ƙaunar juna mu kuma yafi juna a tsaya a tunkari wa'annan mutane tsakani da Allah za a yi nasara a kansu domin ita gwamnatin ita ce akan bangaren gaskiya ba 'yan ta'adda ba ne akan turban gaskiya shi ma dai shugaban kungiyar tsaro ta Beacon Securities Dr. Kabir Adamu ya ce lokaci ya yi da gwamnati za ta tashi tsaye a kan yunƙurinta na karɓe makamai a hannun jama'a da a yanzu haka lamarin ke ƙoƙarin tafi ƙarfin kundila. Ko dama jaridar Daily Trust ta ruwaito cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce gwamnati ta ƙaddamar da bita a kan rahoton kwamitin da shugaban ƙasa ya naɗa a shekara dubu biyu da goma sha uku. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.